minista ya ce a miƙa maka gaisuwarsa da kyau da kyau kuma kai kaga wannan saƙon gaisuwar ka maimaita ka kuma maimaita ya ishe naka wani sabon abin da ke so in ji wannan saƙon gaisuwa ya ishe ni idan ba ka manta ba farkon shekarar nan mai girma shugaban ƙasa ya tsaurara matakai a kan hafsoshin tsaro wanda hakan ce ta sa ya canza shugaban sojoji chief of army staff kuma kaga kaga na fa gaya ma ba na so ka duka maimaita min abin da na sani ka gaya min wani abin sabon da aka gaya maka sanar da ni Banda kai alhaji haruna ai kawai tunda ya ce baya son wani biye biye ka gaya mai saƙon da ka zo da shi kawai Hai, eh, barista ba za ka gane ba ne ka sa. masa to barka da ai min afwa mai girma minista ya ce a gaya maka cewa ba abin da zai iya yi akan hukuncin da aka ɗauka akan ɗanka abubakar dama wannan magana ce take tafi da kai shine ka tsaya kana min dagurura a waje daya kana inda inda har aka kawo maka kayan sha ka zo ka zauna min a cikin falo kake sha ya hakuri alhaji ka san shi dan sako ne sako kuma ka san yadda yake makoko ne shi kenan calm down dan sako ya isar da sako saboda kai fita yabban min gida kai hakuri alhaji ya fita yabban min gida na ce ba alhaji babba ne kai wannan fa ba magana babba bane ya zai zo min da irin wannan mummunan sakon ka ce ya zauna a cikin gidana to shikenan alhaji haruna tunda abin haka ne ina ganin ka je je ka kawai kuma ka gaya wa ministan ya yi da dan halak ka gane ko zan tabbatar mashi da cewa ni dan halaka ne wallahi sai na tabbatar masa da cewa dan halak ne haba mu kashe mu batar duk saboda su amma yanzu 'yan karamar alfarma ɗana ya fito wai sai ka san da ke faruwa hmm. tunda mai girma minista ya nuna min cewa ba zan iya samun alfarma da gefensa ba to zan bana a hanyoyi dan ɗana ya fito abin da nake so shi ne na ba da kwana uku rakin duk yadda za a yi ɗana ya fito na son ga abokan baka da matsala alaji duk abin da ya kamata a yi za a yi komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata Bulama, abin da ya sa na ce ka zo ina son ganin ka za mu yi magana da kai. Magana ce akan magana aurenka da Hasina. Ya kamata a ce wannan lokacin an tara magana auren tunda a yanzu ta samu lafiya babu wani abu da yake damunta kuma mutanen da suka mata danyen aiki na an ɗauki hukunci a kansu to kaga babu amfanin zama a gidan hajiya ina ƙara gode miki bisa fuskanta ta da kika yi kika kuma fahimci duk abubuwan da nake nufi amma hajiya ina da hanzari ba gudu ba wato ina ganin cewar aurena da hasina ba zai yiwu ba a cikin kwanan nan ina son a ɗaga shi sai nan da kamar sati biyu lokacin gaba ɗaya hankali na ya kwanta sai yanzu a yi auren nan abin da nake nufi a nan shine hajiya akwai tsohuwar matata badi'a wanda Allah cikin ikonsa muka samu muka daidaita tsakaninmu kuma hakan har ya tafi magana da nake a yanzu shine gobe za a mai da aurenmu to kin ga hajiya tun daga shi zan shiga wata hidima ta badi'a kuma shirye-shirye duk yayi nisa sai na ga me zai hana a bar maganar hasina sai bayan kamar sati biyu kin ga hankali ya kwanta gaba ɗaya sai a zo a yi kaga bulama ba wani batun auren mu da za a daura tun da ka kayan ki hukuncin ka je ka yi auren ka ni na haƙura haba asira me yasa ba za ki fahimce ni bane menene laifina a cikin wannan after all hasina binki nake binki nake binki nake amma kullum cewa kike da ni baki shirya ba baki shirya ba baki shirya ba yanzu dan wannan abin ya fado wanda ba laifina ba ne sai kuma abin ya zo da ɓacin rai me laifina a ciki laifin ka shine ka ci amana ta bulama ka ci amana ta ya za a yi ana shirye-shiryen aurenka baka iya ga ba ai ko waya ka daka ka kira ni ka ce min za a yi bikin auren ka sai yanzu da haje ta kira ka kake gaya min ka kai aure ka je kai auren mana hasina bai fa kamata magana da yake ba a gaban ido na ke wannan magana ya kamata ki tausasa kalamanki ki hmm? mun shi ba ki jin abin da yake faɗa wai shi aure zai je ya auren sa ki mun shiru ba na so na ƙara jin bakin ki ki shiru kawai ki ban da shi sani fesa yawa dan musa Allah ya ƙara lafiya to ya hanin hannu da sauki to masha Allah to ina fa za a zan dan warware ma shi ne to amma ni ko hanin hankali Yawwa. Ba dai yayi ma zafi ko? Ba dai sosai ba. To masha Allah. Komai da sanadi na fahimta. rayuwa akwai bukata in ka zuciya ka ji ai Faisal ka yi sa'a na ga karaya da dama a rayuwata amma ban taɓa ganin wanne sa'a irin ka ba gaskiya ga haɗin madi ya biya saɓe baya ma zafi ko? Eh ba dai sosai ba. Yawo to ka jure da Allah. Sannu. Yawo mu. Samiya. Yawwa ga mata. Allah da ya kiyaye gaba. Hmm? Yawwa, to saura wannan. Yana baya ma zafi ne ko? Eh ba dai sosai ba. Yawwa, to masha Allah an yi nasara ɗaya. akan ma alamun nasara da zafi ba sannu sannu fesa ya haƙuri ai na kusa saura kaɗan alhaji bulama ka yi haƙuri Allah ku ci zuciyarka ba komai hajiya ani na gode wa Allah da har kika fuskance ni kika gane abin da nake nufi Ah, kai hakuri Alhaji Balama na fahimci duk bayananka sai dai wani hanzari ba gudu ba ni ma akwai ta bukatar da nake so na zo maka da ita hajiya ai babu wani abu da zaki iya nema a gurin Alhaji Bulama bai miki shi ba yadda nake zuwa in durkusa in kaskantar da murya in roki alfarma kuma ki fahimce ni kimin ban ga abu naki da zai taso wanda ban yi ba ki faɗe shi ko menene shi um, bulama tunda an gama komai shirye-shiryen aurenka da hasina to shi kenan goben sai a haɗa da ita da matar taka tsohuwar matarka kenan sai a yi ɗaurin auren gaba ɗaya kaga shi kenan in ya so sai in samu iyayenta maza a yi magana mu ba mu da wata matsala haba hajiya ya za a ce za a haɗa aure na da wata kinga ki rufe min baki wannan ba hurumin ki bane bulama ina fatan ka fahimce ni kaga sai amaranka su tare lokaci guda ka kai ma ka ta sauka na na na na na na na na kai na rayuwa akwai bukata ka bi labari na na to ka nake son da kai yanzu zan saki hannuna sai ka dan murza mu hannunka kaɗan in ka in zafi ka abin dan juya min hannunka kaɗan mu gani juya dai yawwa kashi to dan daga hannun mu gani a'a so nake ka saki wannan yawwa ta haka ne samu tabbacin hannun ya ya haɗa ni tunda ba bari daga mu gani Ɗan dan dan daga daga dai yawwa zaka iya zaka iya haba fesal zaka iya mana dan dan ƙara kaɗan to dan ƙara kaɗan yawwa to masha Allah masha Allah ai mama an yi sa'a wallahi an yi nasara alhamdulillah hannu kawai lokaci kaɗan ya rage masa ai alhamdulillah da yake ma ba shi da kan jiki Allah ya taimake mu Yau to sai doka da zan ginda maka yanzu kada ka ɗauki abu mai nauyi da wannan hannun naka sannan idan ka je za ka kwanta da Allah ka kula kada ka kwanta a jikinsa to Allah ya ƙara lafiya ai na hutar da kai komai zan dinga maka wanki kai gon wanka hatta buta ma ni zan dinga kai maka daga dai wannan hannun kanwata ya ishe ni in dauke buta in dai dan buta ne wannan hannun ya dauke ah to sai ta kai maka mana ka duba ka ga yadda ka makala hannun nan sai ba ma lallaba shi kake yi ai na buta dai umma ai zan iya daukar buta dai ka bari tunda ta ce za ta ma kawai ta ma ai lafiyar ake so Allah dan Musa insha Allah za a samu lafiyan kuma kawai na hutar da kai komai zan dinga yi <laughs> Allah dai ya muku albarka. To mama, Allah ya ƙara masa lafiya. To ni zan tafi. Madalla mun fa gode Musa, mun gode. Ayi wa kai ne, ba komai. Ba komai. Ko dai za a miƙo ma wani abu ne? Ah ba komai. Komai da sanadi Ya Ya hannun baya maka zafi ko? Ke ne kika kula da ki tambaye ni hannuna da zafi ko babu? To babu. Eh ban gane ba. Ko kina nufin duk wani kallon soyayya da kike yi da ke da dan Musa kina tunanin dubban dubban fuskanci inda kuka dosa ba? Ka je ka kana ta makale da hannu amma kana ta sa idanu har ka ga me suke yi? Mama har matsa min hannu yake bai sani ba wajen kallon ta ina kallon su. To ai shi kenan. To ai shi kenan wannan zancen ne bari in ba ku guri. ku yi shi sosai mm, a na yi ciki Yaya in tambaye ka mm-hmm, Ina jin ki. Yaya, Musa ya haɗu ko? Ni za ki tambaya Musa ya haɗu? Ya haɗu. To tashi ki bi shi, sai ki tambaye shi da kanki. ba <laughs> ba kawai abin da kake tunani aka bane kawai da yi <laughs> Salamu alaikum. Ah, wa alaikum salam. Ina wuni? Sakatariya, sakatariya yana ciki? Yana ciki. Tare Allah ki ce mishi na zo ina jiran shi. To, ga wannan kisa kati. To na gode Allah ya saka da alkhairi. <laughs> Amarya Alhaji. Allah ya saka da. Bari jin ga mishi. <sighs> ya a daki na. Badiyatu. <sighs> Ah. alhaji bulama kaga wasu kaya na karbo daga wajen ɗinki sannan kuma gobe zan ƙara kai wasu ni fa wayannan kayan da kake gani ko ya kun ba zan kai mawa gobe ta cancara ado wajen bikin nan ta yi kyau ni barka in gaya maka wallahi na matsi kwata-kwata a ce goben nan ya zo kawai an ɗaura mana aure komai ya zama tarihi Alhaji ma kai ya kamata in tarar da kai kafi da farin ciki da murna saboda rana irin ta gobe ya aka yi na ganka kamar wani abu yana damun ka me yake faruwa Fadiya kaddara ta riga fata kuma diyar yadda kaddara ta zo karɓar ta alkhairinta da kuma sharrinta sosai dai mu ya <laughs> ya na ji ka koma magana kamar wani mai wa'azi faɗa min da yanzu me yake faruwa in ji to magana gaskiya dai shine gobe ba aure ɗaya za a ɗaura mu ba aure biyu za a ɗaura mu mun yi magana da iyayen su hasina sun kuma bani haƙuri akan duk abin da ya faru kuma mun fahimci juna na kuma yi musu alkawarin cewar buƙatar da suka roƙa a na ta haɗa auren gaba ɗaya a yi lokaci ɗaya zan yi musu shi da haka aure biyu za a ɗora mu da ke da kuma hasina. laifin mene ne maka da zaka yi min wannan ɗanyen hukunci sannan ka rasa da wacce zaka haɗa aure na sai da wannan matsiyaciyan yarinyar kaskatanciya me yasa bulama me yasa wai bulama wai Kin ga ƙawata mun zo a daidai kin ga Faisal can kawai kamata yi yanzu ki je ki same shi ki mai magana ai gobe zuwa zan ki same shi gwara duk abin da za a yi a yi ta tsakani zuwa za ki ki same shi kawai a yi ta ta mu je ko taurare soyayya a jiki alhamdulillah ya yi sauki sosai rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji Allah me yasa yake bibiya ta me yake bukata a gurina me yasa zaki dinga bi na har gida kai hakuri ba da faɗa na zo ba da Allah ina so ka saurare ni in saurare ki ni in saurare to ki gaya min me zaki faɗa min ba abin da zan saurara daga gare ki kuma abin da nake so da ke ina so ki bar kofar gidan nan in kuma ba haka ba ni ma in nuna miki ni ma dan yau ne kaga faisal in faɗa ne kai ma ka san na iya tunda mun yi da kai kuma ka gani amma dan Allah ina so ka bani lokacinka ina son mu tattauna abubuwa da kai uku so uku uku so uku a ko'ina na shiga sai na ji ana faɗi na sha na ji daɗi na sha na warke na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka. Kuma ya kamata a ce ku zo a muku Gidan bawul domin ku ba da sahihin labari. Godiya ga Allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantattun maganin cutar HIV da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina iyayena mata masu shirin yin aure, mun tanada muku ingantattun magani. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. Ina masu fama da matsalar sanyi infection, sanyin kashi, tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntube mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano, a Medile ta sabuwar gandu, kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza, shago mai namba B6. A jihar Maiduguri, za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House. cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8, mutanen jihar Adamawa Mubi. Za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe, gaba da Zenith Bank, kusa da AA Boka, saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo, za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Block cikin AA Rono Plaza, a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Nijar cikin Duso, za ku same mu a line canal Trois STV line Rempol de la Mor. Cibiyar Shibawun Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Nijar cikin duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Biyar ga watan biyar har zuwa shida ga watan shida, insha Allah. Waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye.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 kin sha maganin? Mama na gani da shan magungunan nan. Ba abin da suke nan, illa ma su ƙara min ciwo. Habiba, haƙuri za ki ƙara, in sha Allahu za a samu sauƙi. Duk wanda ya dogara ga Allah baya taɓewa. Shi da ma fa ciwo haka ike, da zarar ya same ka, to sauƙi sai a sannu. Wallahi nema abin yana damuna. Duba fa ki ga daga sadda kika fara ciwon nan zuwa yanzu. kin sha magunguna sun fi kala goma daga na gargajiya har na bature amma har yanzu babu wani sauƙi da ake samu mama to ai ku ne ba ku je inda za a samu maganin nan ban fahimci me kike nufi ba surayya abin da ya kawo ni kenan mama na ji a gani ana faɗin irin azabar ciwon da habiba take sha in banda da abinki surayya ina ne bamu mu karaɗe a garin nan ba akan neman magani shi yasa na zo in faɗa muku inda za mu je mu samu waraka yanke take to shi kenan ba mu kita take ba ina ne zaki kai mu sirayya kin ga mama wajen malam abubakar dan baiwa ya ƙware a bada magunguna na kowane irin ciwo ciwon siga ciwon sikila kai uwa uba hiv ya karya garkuwar jikin dan adam nan kawai za mu je kai alhamdulillahi amma Sarayya Allah isaka miki da alkhairi ina zamu je mu samu wannan malam Abubakar din mama a nan jihar Kano za mu same sa unguwar Gaida Geza daidai Ring Road ai kawai sai mu tafi sani kin Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu ni na kuma Malam Abubakar dan baiwa shugaban cibiyar Al'amana Islamist Medicine cikin ikon Allah mun bi muku magunguna daban-daban daga cikin littafan addinin islama kamar ciwon siga ciwon sikila da ciwon hiv ma'ana ciwo mai kare garkuwar jiki ku garzayo babbar rufin mu da yake jihar kano unguwar gaida geza Dijarin Girot. A garin Katsina kuma za ku sami shi a bayan asibitin Medical Shola Quarters. Haka kuma a cikin jihar Borno za ku same mu a daidai gidan zu. A garin Gumel kuwa za ku same shi a daidai garki. Mutanen ƙasar Chadi za ku same mu a birnin jamina unguwar Angeli Share Safarmut. Mazauna ƙasar Kamaru za ku same shi a garin Gwandari. Daidai layin Hausawa. A ƙasar Nijar za ku same mu a Maraɗi. unguwar maradawa daidai masallaci mazauna kasar kamaru za ku same shi a garin gwandare unguwar hausawa domin ƙarin bayani sai ku kira lambobin wayar kamar haka ki haƙuri wadiya ki amshi wannan ƙaddarar ita na gaya miki a farko karɓar ta ake alkhairinta ko kuma sharrinta ni ina so in san wane ne ya ƙirƙiro kalman haƙuri a duniya da har 'yan adam suka samu daman mafaka na fakewan kurakuransu sai a danne ka a cuce ka a kuma baka haƙuri idan kuma ka ƙi haƙura sai wasu wawaye daga cikin bil'adama su dinga maka kallon mara adalci? Sai badiya! Wai me yasa son zuciya da zafin kishi yake neman ki fitar daga cikin hayyacin ki Ya kike neman ki wanka da wuta bacin kin san su ɗaya ake yafawa? Ni kike jifa da kalmar wawanci bayan kin san cewar na daɗe da baranta da ita. a tunanina a rashina ne kake neman auren hasina to yanzu gashi saura kiris ka mallake ni me yasa ka kasa haƙura da ita me yasa badiya bara in yi miki magana cikin hankali shi farin fenti ba a taɓa ɗora shi akan bakin fenti don ko kayi ba zai hau ba ana fara shafa farin fenti ne sannan a zuwa ɗora bakin fenti a kansa amma da ke kin raina mu hankali ni za ki zo ki gaya mu in saurare ki za ki faɗa mu wani abu kin manta abin da kike min lokacin da nake neman lafiyar mahaifiyata wani irin rashin mutunci ne baki min ba kin ga Allah ki bace min daga ni ni ba na buƙatar ganin ki a nan gurin amma ai ka san dokokin asibiti ba a buƙatar hayaniya da cunkoson mutane ni ban yi ban yi haka dan nufin na tozarta ko na ci muku mutunci ba amma jira da Allah dakata cunkoson mutane ni na kawo su ko ni na zo da su ku da kuke da asibitin ba ku ce su bar gurin ba sai ni na zan je in kore su ko kuma ni zan ce su bar gurin Allah ki kama kanki bar nan gurin da Allah da Allah dakata fesa kaka ga ina lallaba ka duk abin da kake ji da shi ni ma ina ji da shi idan kuma rashin mutunci kake da niyyar mun to ai gani sai ka mun tunda baka san darajar mata ba ina jira kamar rashin mutunci bari in faɗa miki idan banda darajar matan da kike faɗa kike ci a idona da ba za ki tsaya kina gaya waɗannan maganin ba ki sani cewa darajar mata ita sa kika tsaya kina gaya magana na kyale ki amma abin da nake so da ke idan kina son kanki da mutuncin kanki ki gaggauta barin anguwan nan ki gaggauta barin kofar gidan nan in ba haka ba zan miki rashin mutuncin da ba za ki taɓa mantawa ba in kuma kina da ja ki jira ni in shiga in fito kin ga ƙawata ki yi haƙuri na ga yanzu ya hau tamfa ki bari idan ya huce sai mu dawo zo mu tafi mu je mana ya hakuri rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari na na na na na na ai na ji daɗin haɗa auren da za a yi gaba ɗaya duk da dai ke baki so bulama ya gayan baki so na ce rabu da ki ki shi ne irin naku na mata a maganan gaskiya fa ya kombo ya za a cira hada aure na da badiya ai wanda ai na kowa a sha bikin kowa daban-daban ai ga da aka haɗe saboda hajjar ku ta yi kaifin tunani na yi ba da tunanin da ta yi na yi ba mata sosai yanzu so nake kai gobe nan ta yi mu sha biki salamu alaikum ya kuma Wa salam. Mm. da zuwa. Mm. Ya kun kin ga waɗannan kayan ne na karɓo miki daga wajen ɗinki na kawo. Kai kai kai kai kai kai a a a. Madalla na gode sosai a a a a a. ko wannan kayan shi zan sa gobe Allah kai mu Allah miki albarka. Allah miki albarka ko su zan sa gobe. Amin ya Allah ya kuma. Ai dama in ku muke bukata a koda yaushe. Ku yi ta sa mana albarka. Mu fi karfin yan hau. Allah da ku Allah ji ku albarka. Na gode mm. sosai. Mm-hmm. Gobe shi zan rangada. Ye? Kai na gode. a Na gode. Na gode. ke da bari zan kira ki anjima saboda ina tare da yan tsiya wayan ba zai yi yanzu ba sai na kira ki hmm, kada ki damu ƙawata mu aikin san koyaushe albarka ne take bin mu mun riga da mun fi ƙarfin kai 'yan hau zan kira ki Malam. Wallahi ne fa ko. In san samu ne wance wanken nan duka ki bar shi. Gaba ɗaya na haɗa na yi. Ni fa so nake ki zama cikin walwala da farin ciki so nake ki fa kowace mace jin daɗi a duniya. Wallahi. Ban da abin kamala. Ai ni ma ba na son in gana wahal da kai. Kuma aikin gida ai na mata ne. Na ga gashi kuma tare muke yi da kai. Ai wannan ne ma abin alfahari na ne. Tasiri. na sani amma ni fa so nake na tarere yake kamar kwai so nake na kula da ki kamar rai so nake na alkinta ke kamar lafiya in son samu na ne ta sidi so nake duk wata mace da take duniya ya zama a ƙarƙashin ki take kurin jin daɗi Allahu akbar malam kyale na haka kyale na haka karfar samun kan yamin yawa <laughs> ai karka damu wani abu da kake da bukata ai ka same shi irin tarerayar da kake min malam ta sa jina nake yi yadda ka san wata alkyabban mata haka nake jina malam alhamdulillah wannan shine burina wallahi tasiri burina shine na zauna na hidimta miki na fi yaki bashin kulawar da baki samu daga gare ni ba tsawon shekaru ashirin a ce na rama miki. Allah sarki malam ai babu bashi a tsakaninmu ai ka gama komai inda kake a can kana tare da mu mu ma a nan muna tare da kai a cikin zuciyoyinmu ba ma dai tare ne amma kullum zuciyoyinmu suna tare da juna ai ba zancen bashi a tsakaninmu malam sarki ya tabbata ga ubangijinmu Allahu rabbi subhanahu wata'ala ubangijin kurege da damu da harawa komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari kin ga na dan duba furuɗin ma ɗauko miki ruwan sanyi kuma ruwan bai yi sanyi ba ya kumbu ke kuma yana ga kin yi shiru <sighs> ba komai kawai yanayin ɗaki ne na ji ya canza gaba ɗaya to wari kuma ji hanci na ji nake ko me ma nake ji yau ya kumba na ce ba na turarukan wutan kinan da kike da su masu kamshin nan yana so in kunna ni. ga can je ki ɗauko yawwa ya kuma hmm, ya kuma ban baki labari ba kyau labari ne kuma za a bani kin ga akwai wata mata a unguwarmu wata tsohuwar mai ya ce in gaya miki ya kun kin san menene matan nan duk gidan da ta shiga ta yi aure ta yi aurenta na fari ta cinye mijin sannan ta ƙara yin aure na biyu shi ma yanzu gashi tana ƙoƙarin cinye mijin maiya kuma ai in gaya miki ya kumbo kin ga mayu yanzu sun yi yawa a ko'ina ki dinga taya yaranki da addu'a musamman ma ɗanki bulama don na ga an sako shi a gaba To na gane abin da kuke nufi. na ji saƙonku da kuka aiko min na gode ba ku ji kunyan idona ba kuke aiko min da saƙo iri-iri ko me faru ya kuma wani abu ya faru ne kin ga ki kiyaye ni duk magana wani wari da kika ce kina ji a ɗakin nan na gane abin da yake nufi ke kuma da yake magana mayya ke ma na gane abin da kike nufi don na gane ku to dukkaninku ina gaya muku kar ku ƙara irin wannan abin ku so junanku ku zauna lafiya ina muku nasiha kun ji ko ina sanafa ko gaisa ba kai ba ke baki ansa sallamar ta ba ke ko baje gaishe da ita ba ke ki fara amsa sallama da ta miki da ta yi ke kuma ki ansa mata wa alaikum assalam na yi Lafiya Allah. To aina ku kowace a ɓaci da take ansa maganar juna. Ba far'a ba komai. Ba wanda ya saki fuskarsa. <laughs> Ba wanda ya kuya kuma. Oh, to, a to. Wannan haka yake. Amma idan mun gama wannan wanke wanke sai kuma me zami. A'a malam idan muka gama wannan wanke-wanken ka koma ka nemi guri kai zaman ka ka huta. Yau wani kuma sai in ci gaba da yi wake ne kawai gashi can a cikin turmi zan dan sassafa wai yau sha'awa nake in mana alala <laughs> to ai abin da za a yi yanzu ni zan je in dan sassafa waken ke kuma sai ki ji da haɗa abin haɗin da za a yi alala ka ce alala ma tare za mu kenan tunda tare za mu ci ai ya kamata mu yi shi tare ko shi yasa malam da aka rasa ka hankali ya kasa samun kwanciya na hankali zai kwanta Allah da ya ja kwana mala mu ƙara nan ka jarmin yana ko yana nan baya mu ƙara nan ka shekarun da suka wuce amin ta sidi sannu wala ya Allah sannu wani zubin bayana ne sai in ji kamar ya rike a yanzu fa malam da ƙwarin ka fa aka kawai suka nemi su na kastamun miji saboda tsabar zalunci kai Allah ya ita tsakaninmu da azzalumai alhamdulillah muna karewa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana an yi taro lafiya an gama lafiya cikin kwanciyar hankali da mutunta juna ba zan gushe ba sai na ƙara godewa Allah da ya nuna mana wannan babban rana ga shi nan yau ina tare da ku a matsayin mijinku ku kuma matana wato dole in ja hankali mu gaba ɗaya nusashe mu mutunci da kuma daraja wajen zaman lafiya din rayuwa idan aka ce yau za a zauna to zaman lafiya ake so a fara wanzarwa to dole in nusashe mu nuna mana shi fa'idar zaman lafiya ba zan gushe ba dole sai na yi maganar shugabanci shugabanci ita ce a cikin addinin musulunci cewa duk inda a zauna to a fitar da shugaba ga cikin kuɗin nan dole sai an fitar da babba to badi'a ke ce babba a gidan nan wannan girma da Allah ya baki ki rike shi ki rike hasina a mazanin kanwarki ki kuma yi mata duk wata kulawa da ta dace yaya ta yi wa wata? ita kuma hasina ina roƙon cewa <coughs> ki biyayya a tare da ita tunda ita ce babba in kika bi ta kamar kin bi ni ne ni dai a zauna lafiya a cikin gidan shi nake so kuma da yaduwar arziki kama masoyi wannan wani irin magana ne na ga dai auren na rana ɗaya aka ɗaura shi rana ɗaya muka tare a gidan nan akan me zaka ce tace shugaba da me ta girme ni me babanci na da ita zina da Allah kada ki fara kawo confusion a cikin gidan nan magana gaskiya ita ce kina sane da cewar badi'a ba zamanta kenan a gidan nan na farko ba kenan ta fita wannan sabon lale aka yi dawowa ta yi duk da wannan ai ta zama yayake a rankin na aure da Allah ki bar wannan maganar gaskiya zan gaya maka ni ba zan zama shugaba ba ya shugabance ni a gidan nan ba ka gani ko ka gani ko yanzu yanzu nan fa kake magana na zaman lafiya a cikin gidan nan amma gashi saboda ta nuna maka kallanta ta nuna maka mugun halinta ka ji abin da take faɗa a kan kunninka ke badiya ban ce miki mai bakin hali ba ban ce miki mai bakin hali ba munafuka irin ki muguwa ah. ni zaki zo kina zara wai menene hakali ne ne hasina duk abin da kike ji da shi wallahi na dama kina sanye idan kina cin ƙasa kiki ya ta shuri wallahi ni ba abun kunya bane in tattaka ki a cikin gidan nan yanzu ba abin da zai faru wai ba ta yi ne haka ne ne ne wata irin magana ne wannan ke badiya ba tsoron ki nake ji ba ba man jiran irin wannan ranar nake mu cire reni ni da ke ah, ne uku ne, uku lamarin haka ne, uku ne. Assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama. Assalamu alaikum al'ummar faɗin duniya baki ɗaya. sunana muktar sa'id tahir mai cibiyar sassauci islamic medicine alhamdulillah bi ni'imati alhamdulillah bi karamati barkanmu da shigowa wata mai albarka wata mai falala wata mai ɗimbin tarin albarka zan yi amfani da wannan dama domin sanar da al'umma cewa sassauci islamic medicine ta sassauta kudin maganinta daga kashi 100 ya dawo kashi 70 saboda me saboda wannan wata da muke ciki watan ramadan wata mai falala wata mai albarka wata mai dimbin komai da komai na nasarori to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah dukkanin wani mai fama da cuta kowane iri ne ya zo sassauci islamic medicine domin ya samu sassauci akan kuɗin magani akwai masu fama da cutar hiv to ku wannan magani da kuke gani mallakin cibiyar sassauci islamic medicine mallakin cibiyar sassauci islamic medicine ne magani ne na cutar hiv dukkanin mai fama da cutar hiv ko da a ce da ita aka haife shi ko ta iska aka tura masa ko ta hanyar saduwa ya same ta ko shekara nawa ta yi a jikinsa idan muka ba shi maganin cikin wata biyu zai amfani da ita ya rabu da cutar gaba daya bi izinin lahi wannan magani da kuke gani maganin cutar istimina'i ne maganin cutar istimina'i ne ma'ana masturbation masu yin wasa da al'aura shin kun san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam kuwa idan ka kana fama da kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa ko kaikayi a jiki bayan kayi wanka ko kuma ka je kana ta fama da jinya kala kala ka rasa gane menene ka je asibitin kayi nan kayi nan ka rasa gane menene to wannan magani da kuke gani shine maganin matsalar ma'ana istimina'i idan muka hada maka shi zaka rabu da cutar istimina'i kwata-kwata a jikinka da izinin layi akwai masu fama da cututtuka iri daban-daban kala-kala insha Allahu idan ka zo cibiyar sassauci islamic medicine za mu ba ku maganin cuta kowane iri ne cuta tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu sassauci islamic medicine ta tanadar muku da maganinta kuma za ta sassauta muku alfarman wannan wata da muke ciki watan ramadan cibiyar sassauci tana cikin garin kano ne maimuna shopping complex kan titin zurot saman bene shago mai namba 36 sa'an nan muna tura sakon maganinmu a ko ina a faɗin duniyan nan ko ina kake za mu tura maka sakon maganinmu cikin awa 24 zai iske ka insha Allah kowane ƙasa kake kowane gari kake za mu tura maka sakon maganin ramadan karim ramadan karim allah ya ba mu albarkan da ke cikin wannan wata allah ya ba wa kowa lafiya dukkanin mai jinya kowane iri ne allah ya ba shi lafiya allah ya karbi ibadunmu allah ya sa mun shiga wannan wata mai falala a sa'a alfarma annabi da alƙur'ani alfarman nabi rahmati allah ya sa duk wanda ya karbi maganinmu ya rabu da cutarsa kwata-kwata alfarman wannan wata da muke ciki masha allah alhamdulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Inuwa Iliyasu. Sunana Dr. Muhammad Sani. Wannan cibiya mu tana bunkito muku magunguna ta karkashin littattafan addinin musulunci. Da wannan cibiya mu ta Aliyu tana bayar da magunguna kamar cutar HIV. Mun ba da magani an an warke. Ina masu fama da matsalar istimla'i wanda yake haifar da cututtuka guda 22 a cikin ɗan adam kamar rashin haihuwa, tsinkewar maniyyi,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 rikicewar al'ada ko ciwon zuciya da gyambon ciki bi ma'ana ulcer ina masu buƙatar su daina shaye-shaye ina masu fama da matsalar ciwon tsagin jiki ko ciwon daji ko kuma matsala ta iyali ina masu fama da sihiri ko son ko kuma jifa rikicewar kasuwanci ko kambun baka ina masu fama da ciwon siga sikila da basir mai tsiro ko mai zubar da jini ina masu fama da zazzabin malaria da shawara bi ma'ana typhoid ina mata masu buƙatar yin aure ina masu fama da fitsarin kwanci ko kuma matsalar hadda a wajen karatu cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu mukan duba mutum mu dora shi kan santar maganin da ya dace da jinyarsa da izinin Allah za ku samu babbar cibiyar a birnin Kano titin gidan zu wato zu road daidai gidan man total Royal Two Plaza wanda yake kallon Hockey Police Station saman Bene shago mai lamba 5B za ku samu reshen mu da ke cikin garin Maiduguri Gwange Jakshan makabarta Marhaba Plaza saman Benin Shago mai lamba biyu. A cikin garin Kaduna za ku same mu a Ahmadu Bello Way da ke cikin Mangal Plaza saman Benin Shago mai L99. A Taraba Jalingo za ku same mu a FMC Junction Barda Way AU Faruk Boutique saman Benin. Cibiyar al Islamic Medicine a shirye take gurin tura muku sakonnin magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. A ƙasar Nijar muna maraɗi kudu da masallacin jingine. sannan akwai albishir ga 'yan ƙasar Nijar cikin garin Maraɗi. Zan zo da kaina domin bayar da taimako na magunguna kan tsari na addinin Musulunci. Nambobin da kuke gani kan bidiyon nan da iya su kawai za ku yi amfani su ne na kamfanin cibiyar Al-Yusra. Wannan akawun namban da kuka gani iya su muke amfani da su a cibiyar mu ta Al-Yusra Islam Medicine. Idan kuka ga wani bayan wa'annan ba namu bane. Cibiyar Al-Yusra tana alfahari da